Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. 'Yan gudun hijira na cikin tasku a sansanonin gudun hijira a Najeriya. Rashin abinci, rashin makaranta da tsananin talaucin da suke ciki na ci gaba da barazana ga wanzuwarsu a matsayin cikakkun mutane masu 'yanci. Shirin Najeriya a yau ya karɓi bakoncin ɗaya daga cikin ma'aikatan Trust TV ɗin da ya kai ziyaran aiki a sansanonin gudun hijira a jihar Borno da kuma jihar Benue domin ganewa idansa gaskiyar halin da ake ciki. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa muna tare da ɗaya daga cikin ma'aikatan Trust TV, Gaza Yakubu. wanda ya kai ziyarar aiki a sansanonin gudun hijira a jihar Borno da kuma jihar Benue domin ganin gaskiyar halin da ake ciki. Malam Gaza, barka da dawowa kuma sannu da shigowa ɗakin haɗa shirye-shiryenmu na podcast ɗin Aminiya ta intanet. Na gode. To madalla, bari mu fara da ɗaya daga cikin tsarabar da ka taho mana da ita, batun baiwa Allah nan mai lura da yara a sansanin 'yan gudun hijira a Maiduguri. Wa'annan ɗin yayana ya taba auren iyarsu. Da ya auri iyarsu ya suka aihu biyu da iyarsu suka rabu. Bayan sun rabu da iyarsu shi yana baga ita kuma ta zo nan garin wajen wata 'yar uwarta. To mu dai gaskiya a zahiri yaran nan mu sanya haka ya ka same su ba. Sai Allah mata cikawa. Da ta rasu da muka je ɗaukan yaran mu guda biyu sai muka samu a nan yaran a gurin. sai muka tambaya waye dangi su aka ce ba yan uwansu ita kuma asalin uwar yar gabon ce daga gabon suka zo na aka haife su suka girma aka yi komai a nan ita ma uwarta ta rasu ubanta ya rasu sai kaninta kwaya ɗaya namiji yaran nan ba a san ubansu ba ba a san dangin ubansu ba sai muka ce to za mu ɗauki namu sai mutane anguwa suka ce to idan kuka ɗauki naku wa'annan yaran da ba a san kowansu ba a ina za ku bar su su su uku shine sai muka hada muka zo da su lokacin wannan tana shan nono da wannan tana shan nono nima akwai yarinya a gona mai shan nono sai na hada su wannan yaron zai kai shekara takwas wannan kuma shekara hudu wannan kuma za ta kai shekara biyar ban san dangin su ba ba iyayen su ko ban san dangin su ba saboda ka san wasu iyayen an fita wajen nema aka kashe su a can aka kwashe su aka je aka zubar da su gawan naka baka samu ka gani ba to dan abincin da gwamnati yake dan bamu kaɗan kaɗan dan a haka muke rayuwa da shi shi dai duk abin da za a baka dai ba za ka rena ba amma maganan daidai babu dan abincin gejin shi kwana goma ya ƙare Wani lokaci ne an kawo muku abinci las. Yanzu rabon mu da abinci wata biyu da kwana goma sai shekaran jiya aka zo aka bamu. To ya dama kuna rayuwa lokacin da babu abinci. Haka muke zuwa ka dan samu aiki a gidan mutane ka je ka yi wani gun a baka dan abinci da fafe ku zo ku ci wani gun kuma a baka ɗari biyu wani gun ɗari uku wani gun da rana ba za a samu dan abin da za a ci ba. haka dai ake lallaba ake rayuwa. Da irin aiki kuke yi? Muna yin wanke-wanke muna yin wanki. An samu rashin lafiya ya kuke? Akwai asibiti muna kai su asibiti. eh in ya fi karfin nan za su fitar da mu waje wani abin da ya fi karfin abin da babu a can kuma sai a ce mana ku nema ku siya ruwa ruwa ruwa ba ma siya yanzu akwai ah, kiran da kuke so ku je ma gwamnati mu yanzu kiran da muke so a gwamnati ya tallafa irin wa'annan yaran dan Allah a nemi makarantu a sa su saboda kaga mu ma masu ƙananan karfi ne kuma yanzu komawa gida ne a gabanmu kuma gurin mu dinnan har yanzu dai babu wacce cikakken hanya na kasuwanci wanda za mu je mu fara mu ce za mu iya ciyar da 'ya'yan nan ko ba haka ba idan an kai su makaranta za su samu rayuwa mai kyau in Allah raya su amma haka suna zube din gaskiya rayuwar akwai matsala inda hali a taimaka a sa su makaranta wa'anda ba su isa kaiwa makaranta ba in akwai tallafin da gwamnati zai wa iyaye su ta fannin sana'a wanda za su yi san za su taimaka su riƙe yaran nan har ƙarfin su ya kawo lokacin zuwa makaranta shi ma yana da kyau gwamnati ya taimaka. Ladidi Umar kenan ɗaya daga cikin 'yan sansanin gudun hijira a Maiduguri. Gaza da ina da ina ka ziyarta a Maiduguri? A jiyan Maiduguri da mun tafi, mun tafi a Teachers Village Camp Bolori da kuma Bakasi IDP Camp. To akwai mutane kamar nawa waɗannan sansanoni da ka ziyarta? Mutanen da suke camp nan ba zan yin gaya maka lamban kenan eh. da amma akwai mutane da yawa. sosai a eh. idp camp din because idp camp din ba Uh, community guda daya kawai ne ba akwai eh. mutane daga wurare daban-daban different uh, local government da sun shigo eh, daga kananan hukumomi da yawa a cikin idp camp amma kana ga za su kai dubu goma um, mutum dubu goma a cikin wannan wurin kai za su kai ma ba su fi kenan ba hmm. to ban da haka menene ya fi ɗaukan hankalinka a cikin wannan sansanin 'yan gudun hijira na bakasi idp camp labarin ba kasi idp cam da zara ka shigo wurin za ka gan lack of coordination za ka gan da cewa babu kula aha babu kula a cikin because su ne na ciyar da kansu su ne na nima da kansu because abin da mun gani kenan za ka gan mutane sun kawo cinikinsu a waje suna ta sarwa da abubuwa hmm. itace suna je kawo itace lokacin da mun yi tambaya mun tambaye su sun ce su ne ke wani lokaci ciyar da kansu in ba su mm. tashi sun nima ba wani lokaci ba sa ma samun abinci ma abincin ma wani lokaci yana kai wata uku ba kawo musu abinci ba to an ce waka a bakin mai ta fi daɗi bari mu ji daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin sansanin 'yan gudun hijira na bakasi abacha modu Dibiti Kam Chama, mm, guzamala ba kai ya ga mana ya population na kam din na yawon su nawa eh duka wannan zai kai kamar mutum dubu arba'in da wani abu ne amma ban san adadin su sosai ba ya wuce arba'in wanda mala zai kere kamar karami da babban mutum kamar dubu shida da wani abu ne to a masinka na chairman da ne rayuwan kam din na yake eh rayuwan kam alhamdulillah muna ne muna ciki dai kawai hmm. akwai kuna jin daɗi kuna ba masaloli kuna samun abubuwa ba ba masala a ah, gwamnati da zai yi na gwargwado karfin shi amma dadi kam <laughs> dadi mutum ya bar gidan shi ya dawa nan ya zauna dadi magana dadi babu amma alhamdulillah federal government da state government da ngo da sauransu duk da sunan na gwargwaron karfin su kaga mutum sun yi yawa dole sai a hankali a matsayin ka na camp chairman na wannan camp din ya za ka iya ka kwatanta rayuwa a nan ya kuke rayuwa a nan rayuwa alhamdulillah tunda muna da lafiya alhamdulillah amma komi ya yi kyau ba zai yiwu ba muna samun abinci tallafi tallafi kadan kadan da wani tallafi na yanjo da sauransu kadan kadan muna samu abin da babu kuma dole sai mun kokari ne ma dai Tallafi nan wani lokaci ne yana zuwa cikin kamfani eh to tallafi wane iri tallafin kala da yawa ne na abinci wani lokaci a wata wata zai dawo wani lokaci sai wata biyu tukuna zai dawo daman da ana ba ku abincin ya kai ka kwatanta ko an rage an rage eh, lokacin da ana kawo muku abinci ko ya dama yake ya yake yanzu ya za ka yi ka bambance su eh, lokacin da kun shiga kamfan nan sabo ya dama ana tattana a lokacin da mun shiga kam kam fi akwai dadi komi ya ishe mu amma kamar zuwa shekara daya zuwa kamar biyu wannan ne zai rage zai rage zai rage har yanzu dai abin da za ana ba mu yanzu ba zai wuce rabi ba kana ganin me yasa sa me dalili a to dalili wannan ni talaka ne ba zan iya sani dalilin da ya an rage ba wanda ya kawo binci suna kwashe su su boye kuka akwai wanda suna ah, dalilin da ana ya kamata wayansu suna zauna kai gaskiya ba mu sani ba kaga abinci daga federal government ne zai dawo hannun nema zai dawo a can ma a rage ne zai tashi ba mu sani ba a'a a sakiya ne za a rage ba mu sani ba a'a a nan ne za a rage ba mu sani ba lokacin da kun fara samun abincin nan baya ishe ku ba ku yi complain ba ba ku yi wani magana ba mun yi complain sau nawa wani complain kun yi game da abinci abinci ba zai ishe mu ba da sauransu duk mun yi complain ba wanda ba mu gaya ba duk mun gaya su wa da wasun kun gaya su akwai office un united nation kenan mun je ku kamu akwai wabis umar right mun kai kuka mu seman nema duk mun kai kuka mu to me tunanin ku a cikin kamfanin ne burin ku me kuna tunani a cikin ah, tunani mu da mu abinda muna bukatar lamba wanda allah ya sa da gari mu ya yi kyau mu koma a ah, to gari mu yanzu bakar harama akwai har yanzu har yanzu akwai boko haram a garin mu in garin ku yayi kyau me za ku koma ku je ku yi ah, za mu je mu yi kas ku yi rayuwa kuma yadda ya kamata in mun koma dole gwamnati zai mana tallafi ko abun kasuwa ko me me da kadan kadan za a ba mu mu je mu yi kasuwa mu da sauransu ko noma gidajen ku da kuka bari a garin ku babu wannan duk an yi kondem babu duk ruwa ya ci ne waɗannan labarai suka baka irin labarin da mutanen da na baka wani lokaci za ka ji kamar kai kuka kamar wani yaron da ya ce mun hmm. ya rasa da maman shi baban shi da ah, maman shi eh so a uh, relative nasu kenan ba wani kula a ciki kuma relative nin suna abin nan suna dangin dangin su kenan gaba daya su ma suna eh, wannan wurin suna wannan camp yaron nan an bar shi da rayuwar neman kanshi shekarar shi goma goma sha biyar shekarar shi goma sha biyar shekarar shi goma sha biyar na'am ya kaga yanayin shi To gashi nan dai kuma irin mutanen nan ne Boko Haram wani lokaci na nima you know, su mm. rinjaye su da kuɗi you know, su same su a cikin abin da because ka gan yaro din ya yi kaman wanda zai yi ma idoka makami amma gashi nan mm, ya kai shekaran da za su iya ɗaukan makami to amma shi ayyukan nan ba amma mm. amma tunani na da irin yaron nan an bar shi an ba kula da shi ba an ba ba shi tarbiyya mai kyau ba zai iya wani lokaci ya zama ya zama da abin da bai kamata ba. Mm, ka yi hira da shi? Mun tattauna da shi shi ne ke bamu labarin nan da nake gaya maka kuma ga abin da ya shaida mu. Inda kira ne kana so ka yi magana ko eh, kana so ne? Eh, in akwai wani taimako za eh. iya muna eh. ina so amma. Wanda irin taimako kake so? Kamar na sutura haka. Amine? Na sutura da abinci. Ba ka so ka koma gida? Ina so. Da ka ji rasuwan mahaifinka ya kaji da rayuwa gaskiya ban ji daɗi ba ka gaya min yadda rayuwar ta abin da ta eh, bayan nan wallahi rayuwar ya rayuwar ya samu ala sosai saboda yan uwansu ma ba su riƙe uwa kowa yi daban-daban gaskiya ban ji daɗi ba gaskiya sosai ya ainihin ka fara rayuwa da kanka eh tun ina ɗan shekara goma nake na fara rayuwa ne da kaina har zuwa yanzu shekara goma eh. to ya kana ji da rayuwan da kana fama da kanka gaskiya to sai alhamdulillah kawai da ci gaskiya me burin ka to a rayuwa buri na gaskiya in samu makaranta kawai in karatu To kafin mu ci gaba Malam Gaza, masu saurare bari mu saurari Halima Jumrau da Malam Salihu Makera da tsarabar manyan labaran da jaridar Aminiya ta yau Juma'a ke kunshe da su. Yau take Juma'a Malam Salihu me ake tahe da shi? To babban labarinmu na wannan mako shine yadda janar-janar suke juya siyasar Najeriya ta bayan gida. Mun tattauna da 'yan siyasa da kuma masu gwagwarmaya wanda suka yi bayani a kai. Misali, Abdulkarim Dayabu ya ce sojoji ne suke juya siyasar kasar nan. Sannan sanata Shehu Sani yana cewa ai tsohon bakin su ba laifi ba ne. Sai kuma da suki na kan da ya ce ai ba haka ma abin yake ba. So kowane za a ga hujjojin da ya bayar. Labarinmu na biyu kuma shine na manyan 'yan siyasa da suka karya alkawarin sauya sheka Sun yi alkawari wasu ma har da rantsuwa amma kuma karshe sun zo sun karya wannan rantsuwa ɗin. Sai labarinmu na uku na bara a masallatai da ƙungiyoyin addini suke yi. Su mun tattauna da shugabannin ƙungiyoyin addinin. Mafi yawansu dai sun tafi akan ya kamata a canza salo. kuma kungiyar fitinar islam ta ce ita kan bacin ta fara wasu harkokin kasuwanci domin dogaro da kanta sannan akwai labarin wani direban tasi da aka kashe a garin jos da ake zargin sojoji da kisansa kuma suka yi alkawarin za su dau mataki a kai to yau ya cika kwana talatin har da doriya ba tare da an sake wayar iyalansa ba sai kuma labarin da ke cewa an kashe fararen hula dubu da da da hamsin uku a cikin wata uku a Najeriya waɗannan kawai wanda aka samu rahoto kenan. Tarkashi. sannan akwai labarin rusa majalisar masarautar zazzau da sarkin zazzau din ya yi wanda kusan a iya cewa wannan shine karo na farko a ce sarki ya rusa majalisar sa ba sannan akwai hukuncin kisa ga wanda ya kashe matarsa akan dumame ikon Allah malam Salihu mai kace <laughs> an yanke ma wani hukuncin kisa saboda ya kashe matarsa akan dumame dumame na dumame na tuwo akwai kuma yan bindiga da aka gano suna karban dafaffen abinci a madadin fansa maimakon kuɗin fansa dafaffen abincin masu ke karɓa ba ma ɗanye ba. Lallai wuya ta yi wuya. Yawa to wayan nan da sauran suna cikin labaranmu na cikin gida a nan Najeriya. Kasashen waje waɗanne irin labarai ake da su? To babban labarin mu a shafin kasashen waje mun yi ne akan cikar shekara talatin da hudu da kisan Captain Thomas Sankara na Burkina Faso a yau Juma'a. Sosai sosai. Sannan kuma akwai labarin ɗaure ɗan uwan tsohon shugaban Algeria shekara biyu da kuma yadda rikicin Yemen yake ci gaba da jawo asarar rayuka inda aka hallaka 'yan tawaye. da kuma shari'ar da aka yanke hukuncin ta tsakanin somaliya da kenya a kan wani bangare na ruwansu wanda kotun duniya ta raba husuma hmm. su ma da wasu labaran a tare da su sai al'ajabi yawa to labarin al'ajabi shine na ɗaya wani fursana ne aka ɗaure shi shekaru goma sha to ya cika wata yana cikin wata talatin ya balla kurkun ya gudu amma bayan shekara kusan talatin cikin watan jiya watannin nan dai na baya bayan nan sai cutar korona ta saka kafa dokar hana fita a yankin sa don haka dan inda yake samun kuɗin da zai ci abinci sai al'amura suka tsaya da kansa ya kai wa kansa yan sanda cewa shi fa gwandama a mai da shi hukunan shi ne ya gudu shekara talatin da suka wuce ikon Allah sannan akwai kuma wata budurwa da wata cuta ta kama wanda ta mai da ita tsohuwa har ake ganin idan suka fita da mahaifiyarta sai a daga ganin kamar ita ce ta haifi mahaifiyarta ta Allahu akbar Mm. wannan suna daga cikin labaranmu na ban al'ajabi Wannan akwai ban al'ajabi kam eh. to sai wasanni kuma me ake tsaye da shi wasanni mun yi nazari ne akan yan wasan da suke sahun gaba a yunkurin da suke na karɓar lambar balin da o wato gasar zakaran kwallon duniya na bana wanda aka jero sunayen waɗannan 'yan wasa din sai kuma fitaccen ɗan kwallon nan ronaldo ya sake kafa wani tarihi To masu son jin wannan tarihi sai ku garzaya ku nemi jarida ku ta Aminiya. An gaida Halima Jumrau da Malam Salihu Makera. Kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom trust da twittercom trust Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan halin da 'yan gudun hijira ke ciki a Najeriya, inda Gaza Yakubu, ma'aikacin Trust TV, ya kai ziyarar aiki a sansanonin gudun hijirar da ke Borno da kuma Benue, kuma tuni yake ta haɗa mu kai tsaye da waɗannan 'yan gudun hijira. To Malam Gaza, an ce waɗansu 'yan gudun hijira na sayar da kayayyakin da aka basu. Shin gaskiya ne? Kuma me yasa suke sayarwa? Ya kuke samun wayan nan yake? Wannan kayan mm. in an raba mutane ne, in aka raba musu wani an bashi kayan nan bashi da abinci zai sai da sai abinci da shi. In sun zo sun raba mana abinci, abinci kana da yara biyar, za zo baka abinci kwano ɗaya, kwano ɗaya mi zai maka. kwano ɗaya ba zai ishe ka ba wani a kwana yau in ya cire yau a yau ma zai iya cinye kwano da wani masu yara. Mm. ok to wani irin kaya kine? ku Ba eh, shi nan an ana ba mu an aka ba mu wannan kaya aka ba su wannan kaya za mu je gurin su mu sai mu a cikin kan muke amma mu ba mu ake rabawa ba ana rabawa wani kan da ya mu je mu sara yan kasara ma ba mu samu na abinci ba ba kullum muke samu abinci ba abinci aka ba mu na wata daya sai yan wata bi ba ka mana abinci ba okay kuma a cikin eh, IDP kuma idp kenan eh wannan kayan wannan kayan muna zuwa wani muna samun riba 100 wani riba 200 wani riba 500 haka muke samu a cikin sa muke samun na abinci Okay. Hana yin bara suka hana yin bara shi ne kuma mun wuce wannan sana'a ta yanzu. Okay. Kin ce UNICEF ma su ma suna sayar muku da kayaki? UNICEF ana UNICEF kan yadda ma sai da an ba malaman makaranta suna ɗaukowa suna saidawa. kuma yara suna To sai kuma jihar Benue da ina da ina kuka je a jihar Benue? A jihar Benue Makodi kenan mun shigo Uh, Daudu IDP camp da kuma Abajana IDP camp. Camp guda biyu nan ne mun shigo. To me da me ka gani a wannan camp nan guda biyu? A uh, Daudu IDP camp yanayin gidajensu ya yi bambanci da wanda yake a uh, na idp camp mm. laidodi ne an amfani da shi a wurin gina gidajen mutanen daudu idp camp da irin rayuwar da mutanen nan suke yi odo a idp camp din akwai wasu gidaje da an yi masu sabon gidajen da za a iya ce eh, akwai dan abin nan suna da dan daraja amma wanda sun fi yawa da leda ne an abin nan an yi masu gida. Hmm. To biya magana iska ko ruwa in ya taso? Gaskiya wannan babban matsala ne because ranar da mun tafi an mayi ruwa kuma za ka gan yadda iska na ta abin nan dukkansu kawai ga sun dai kuma mutanen nan sun gaya mana da cewa ana ruwa irin wannan kamanin irin wannan wani lokaci ruwan yana yana yana shigan dakunan su. Suna kwance kuma ruwa na shiga ɗakin su. Eh, eh. Hmm. Kuma yanayin su zaman su kawai ga nan kawai suna zama babu wani abin da suke yi, babu wani sana'a, babu wani aikin da suke yi, kawai su tashi da safe su nima abinci an sun samu daga gwamnati alhamdulillah ba su samu daga gwamnati ba za su tafi waje su abin nan su nima. To in aka ce kai bayani akan IDP camp na Maiduguri da kuma na Benue wato jihar eh, Benue kenan. Hmm. Menene abin da kake gani dukansu kowanne na fama da shi? Abin nan guda ɗaya ne, because ya yi kama. Hmm. Ok, dukansu na cikin rashin lafiya, hmm. dukansu na neman taimako, hmm. because uh, dukansu na cikin wahala, dukansu na cikin nima. na taimako eh, kenan taimako eh. dukansu na cikin you know, wani yanayin da ba za ka yi ka tasmani mutane ya kamata a ce mutane na cikin irin yanayin nan ba don dukansu dai na cikin nima kuma suna neman taimako. To Gaza na gode sosai sosai da ka samu dama ka shigo ɗakin haɗa shirye-shiryenmu na podcast. Mm, na gode sosai. Duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. To yanzu a madadin babban bakon namu Gaza Yakubu sai kuma Halima Jimrau da ta taimaka shirin ya kammala. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.